Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Madina Dahiru mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin daren talata takwas ga watan Satumba. bayan labaran duniya za a ji cewa hukumar kwastam ta najeriya ta nesanta kanta daga gargadin cewa boko haram na shirin afkawa abuja to amma rundunar 'yan sanda na cewa ina so in sanar da jama'a cewa akwai matakan da aka dauka tun ba yau ba na tabbatar da tsaro wannan matakan kuwa ba mu kyale su ba sai dai ma mun ka karfafa su bayan wannan labarin jita-jitan da muke ji mutane su kwantar da hankalinsu za kuma a ji wata hira kan ranar yaƙi da jahilci wacce take yau jahilci yana nan yana kara ƙaruwa amma masu yaƙa babu su. kamar kowace ranar talata yau ma mustapha nasir batsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yaƙi da ta'ammali da muggan kwayoyi a arewacin najeriya haruna mamman bako daga niger na tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga madina da labaran duniya jagoran 'yan adawa a venezuela juan guaido yana umartar shugabannin soji na kasar da su goyi bayan kauracewa zaben 'yan majalisu mai zuwa a ranar 6 ga watan disamba a wani jawabinsa da ya wallafa a shafinsa na twitter guaido ya ce yana matukar alfahari da kowane bangare na kasar shi ya sa yake gayyatar soji da su zo a haɗa kai wajen hana gudanar da wannan zaɓe ya ce tawagarsa za ta zauna da duk waɗanda suke da yakinin goyon bayansa wajen aiwatar da wannan lamarin tun lokacin da guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban riko wato rikon kwarya a shekarar da ta gabata bayan da ya zargi maduro da tafka magudi a zaben shekarar 2018 guaido dai ya kasa samun goyon baya a venezuela wanda zai janyo hamɓarar da maduro kasuwannin hannayen jarin asiya sun tashi a yau talata yayin da masu zuba hannun jari suka yi ta jiran su ga sakamako bayan tafiya hutun ranar ma'aikata ta labor day na amurka a jiya kasuwar nikkei ta tokyo ta tashi da digo takwas cikin dari yayin da snp ta birnin sydney ta tashi da kashi ɗaya cikin dari ita kuma composite ta birnin shanghai da cospin ta birnin seoul sun tashi da kashi digo bakwai cikin dari a hada-hadar kayan sayarwa kuwa an sayar da gwal a kan dala 1,937 na ma'aunin ounce wato ya yi sama da digo daya cikin 100 an sayar da ɗanyen man amurka a kan dala 38 kowace ganga guda wato ya yi ƙasa da kashi 2.3 cikin 100 jami'ai a kudancin jihar california da ke amurka sun tantance mutanen da aka ga gawarwakinsu a cikin wata rijiya a arewacin mexico da cewa wasu amurkawa biyu ne 'yan yawon ido wato wasu amurkawa ne 'yan yawon ido biyu ian hishoff da kathy harvey a cikin wata sanarwa ofishin mai shigar da kara ta california ya ce tun cikin makon da ya gabata ake neman su rahotanni sun ce dukkaninsu biyu 'yan san diego ne an gano su ne a lokacin da masu bincike suka ga alamun gawarwakin mutane can cikin wata rijiya a birnin ensanada har yanzu hukumomi ba su bayyana komai kan yadda mutanen suka mutu ba kasar spain ta zama kasa ta farko a gabashin nahiyar turai mai adadin masu covid-19 fiye da 500 hakan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin masu dauke da cutar a duk faɗin duniya ya kasan kai miliyan 27.3 tare da waɗanda suka mutu 893 alkaluma daga ma'aikatar lafiyar spain dai sun nuna cewa a yau talata adadin masu cutar a ƙasar ya kai mutum 525 yayin da kusan 30,000 suka mutu faransa kuwa na da akalla mutum 367 da suka kamu da cutar yayin da akalla 30,000 suka mutu kana birtaniya na da akalla mutum biyu tare da mutum ɗaya waɗanda suka rasa rayukansu a cewar jami'ar wato alkalmin jami'ar john hopkins a daidai lokacin da annobar covid-19 ta fi kamari wato a watan maris ɗin da ya gabata lokacin da a kullum fiye da mutum 800 ke mutuwa a ƙasar ta spain ƙasar ta kakaba matakan kulle waɗanda suka fi na ƙasashen duniya da dama tsauri jami'an kasar belarus sun ce a yau talata an tsare maria kolesnikova wata jagora a bangaren adawar kasar a lokacin da ta yi kokarin shiga kasar ukraine jami'an sun ce kolesnikova na tafiya ne tare da wasu mambobin bangaren an adawa su biyu a lokacin da lamarin ya faru waɗanda su dai suka yi nasarar shiga ukraine ba a bayyana yadda tawagar tasu ta kai iyakar kasar ba mataimakin ministan harkokin cikin gida na ukraine anton garashenko ya bayyana a shafinsa na facebook cewa abin da ya faru a yau ba da son rai ba ne illa kawai abin da ya kira kura ta karfi da yaji wannan lamarin da ya janyo kiraye-kiraye daga kasar jamus da birtaniya inda suka umarci shugaba alexander lukashenko da ya bayyana inda kolesnikova take bayan da wasu maza waɗanda ba a san ko su waye ba sanye da takunkumi a fuskokinsu suka yi awon gaba da ita jaridar new york times ta bayyana cewa gwamnatin shugaban amurka donald trump na kokarin kakaba takunkumi kan dukkanin abubuwan da aka sarrafa da audugar yankin xinjiang na kasar china a daidai lokacin da ake samun rahotanni masu zargin cewa ana tilasta wa mutane yin ayyukan da suka keta haƙƙin ɗan adam a yankin Xinjiang na China. Jaridar ta ce mutum uku waɗanda suke da masaniya kan lamarin ne suka bayyana hakan kuma za a fara aiwatar da wannan takunkumin ne a yau. Dama dai a baya an sha samun rahotanni masu nuna yadda mutane a Xinjiang musamman ma al'ummar musulmin wigar ke fuskantar musgunawa da kuma yadda ake sa su ayyukan da basu dace ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a yayin da labari ko jita-jita ke ci gaba da bazuwa cewa kungiyar boko haram na shirye-shiryen kai hare-hare a birnin hukumar kwastam wadda wasu ke dangantawa da labarin ta nisan ta kanta amma rundunar 'yan sanda kuma ke cewa kuma dai menene ta shirya halimu abdulra'uf gare ki Tun ranar Asabar da ta gabata ne rahotanni suka mamaye kafafen yada labarai na yanar gizo akan yadda 'yan ta'addan Boko Haram ke shirin kawo farmaki zuwa birnin tarayya Abuja wadda aka danganta fitar da sanarwar da hukumar kwastam. Sai dai haɗimin hulɗa da jama'ar ta ya nisan da hukumar da faɗin abin da ake ta yadawa a kafafen yanar gizon. nan ya yi ƙarin haske akan lamarin kamar haka. Kin san dai aikin fidda red alert ga kasa ba ainihin aiki mu bane. Wannan so-called memo da ake ce mu bincike ta gaskiya memo ne wanda ba wajen mu tashi ba kuma wai Allah irin wannan ya ma za a yi a fitar da tawa a sunan memo mu dai kan mun fara ganin wasu abubuwa ire-ire irin wannan haka ba kwanakin ba an gan wasu eh, rubuce-rubuce a sunan ana gwanjon kayan kastam ko kuma ana daukan yan aiki kenan da ire-ire haka sa'adan an rubuto ta akan takarda da logon kastam to ire-ire irin wannan abu sai a ce jama'a su tattance abin da suka gani kafin su yadda da ita rahotanni dai sun bayyana cewa 'yan ta'addan sun kafa sansanoni a dajin kunyan da ke kan hanyar filin tashi da saukar jiragen sama Nnamdi Azikiwe. kusa da rukunin gidajen sashen tattara bayanan sirri na rundan sojan kasar a birnin Abuja, dajin Roboci a Gwagwalada, dajin Kwaku a Kuje, dajin Unaisha da ke karamar hukumar Toto na jihar Nasarawa, sai kuma dajin Gego da ke kusa da garin Iddu na jihar Kogi. Da makatin taɓa babban daraktan hukumar wayar da kan 'yan Najeriya ta nowa Dr. Garba Abari kan sanarwar da ake dangane tantantawa da hukumar kwastam ya yi tsokaci da haka. Abin kira a nan shine ga 'yan ƙasa su ci gaba da addu'a su ba ma jami'an tsaro haɗin kai duk kuma inda suke da jawabi na sirri wanda zai taimaka wajen tona asirin 'yan ta'adda da suka addabe mu a ƙasar nan na kira ga 'yan kasa su fito su ba da duk inda jawabin sirri yake da zai taimaki jami'an tsaro samun nasara wajen yaƙi da 'yan ta'adda. A wani bangare kuwa kwamishinan 'yan sanda da ke kula da babban birnin tarayya Abuja Bala Ciroma ya yi bayani akan matakan da ake ɗauka kan wannan lamari. Ina so in sanar da jama'a cewa akwai matakan da aka ɗauka tun ba yau ba na tabbatar da tsaro. Wannan matakan kuwa ba mu kyale su ba sai dai ma mun karfafa su bayan wannan labarin jita-jitan da muke ji. Mutane su kwantar da hankalinsu. A nasa bangare masani akan sha'anin tsaro Kabir Adamu ya bayyana ra'ayinsa akan batun kafa sansanoni da ake yayatawa. Muka diba wuraren da muke da masaniya cewa wa'annan 'yan ta'addan suna da sansani-sansani dazuzzuka inda kusan babu iko na gwamnati a cikinsu to na farko kenan shi yasa bai ba mu mamaki ba na biyu kasancewa birnin tarayya tana da wani muhimmanci ga 'yan ta'adda duk lokacin da aka ce ta iya kawo hari a cikin abuja to za ka ga muhimmancin harin ya fi na wayansu wurare dalili ko don zai samu yaduwa kafafen labaru na duniya duka kwatarin nan sojojin najeriya ta bakin daraktan yada labarai john anance ta kara jaddadawa mazaunan birnin abuja da jihohi makwabta cewa hukumomin tsaron kasar na cikin shirin kota kwana domin yaki da miyagun iri a kowane lokaci ta ta hanyar yin sintiri ba dare ba rana domin tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin mazaunan Abuja da kewaye. Idan ba a manta ba a watan Oktoba shekarar goma ne 'yan ta'adda suka fara kai harin da ya yi barna a cikin babban birnin tarayya Abuja. Halima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima daga Najeriya kuma bari mu rajin jamhuriyar Nijar inda ganin yau take ranar yaƙi da jahilci ta duniya. wakilinmu Sulaiman Barma ya tattauna da wata jami'ar yaƙi da jahilci Hajiya Halima Jido wadda ta ce farfaɗo da yaƙi da jahilci a ƙauyuka da birane ya zama wajibi muddin ana son ci gaba. Sulaiman Barma ya fara da tambayar ta halin da ake ciki game da yaƙi da jahilcin sai ta ce. In ka kama ma daga ofisoshin da muke da wurare duk sun lalace. Na biyu ma'aikata din rabi yanzu ka diba da lokacin biyar zuwa yanzu fiye da kashi arba'in sun ta ritaya kuma ba a ɗauki ba mutane a yanzu dai akwai fiye da yaro biyar da aka ba shi horo a wannan babban ma'aikatar da yaƙi da jahilci kuma ita kaɗai ce afirka an ba su horo amma an bar su kowa ya je hudda kanshi jahilci yana nan yana ƙara ƙaruwa amma masu yaƙa babu su. Duk da cewa gwamnati ta ware wani sashe na musamman da ake kira Direction de l'Alphabétisation. Yo ai da ma'aikatan niki ga munan muna zaune In ka diba yau ma'aikatan ma da suka yi saura cikin kashi ɗari babu ishirin masu aiki a da dai ishirin an sun yawa saboda siyasa ta zo ta ratsa an yi gungu an bar can sauran kaga yanzu a nan ba a wallafa littafi babu. ba a tahiyar da aikin yaƙi da jahilci da kaga mu muke ba da horo mu muke bi sau da kafa yanzu an ce to ya da kanka za ka yi za a ɗauki mutane ƙungiyoyi wanda za su tahi da aiki to gari ya waye ƙungiyoyin ma wa'insu ma'aikata namu suke da ƙungiyoyi kenan su ne shara'anta su ne masu laihi kamar yadda na sa ce jiji e party ayyukan wai babu su ne ko kuwa a kayan aiki ne babu ko kuma kudaden gudanar da aikin na yaƙi da jahilci ne babu barma inda aka ce kasa tana da kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar ta ba su iya karatu da rubutu ba an ce babu aiki akwai aiki babu kayan aiki babu kuɗaɗen aiki babu ma'aikatan yanzu haka zaka taima cikin ma'aikata da ke gunduma ko wata komin zaka katar da kawai inspector shi kadai ne wani irin cikas shi wannan al'amari ka iya kawo wa sha'anin eh, yaƙi da jahilci jahilci yake sa baka yarda ba da wani abu bare ka fuskance shi bare ka san yadda abin yake mm. jahilci zai sa idan ka yariye baka ganin wasu abubuwa muddin mutane ba su waye ba to ana cikin sahun baya ko gobe ko wajen kiwon lafiya wani yana ji yana gani yana kaskanta a matsayin na bai san inda duniya ta sa gaba ba zai yi abin ga hayya kai ga hallaka kai shi. Hmm. E eh, to dama majalisar ɗinkin duniya na bayyana cewa maudu'in da ya kamata a mai da hankali a kansa a wannan karan shine irin koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa wa eh, sha'anin yaki da jahilci. Gaskiya an koma baya kaga bana ba a yi ba aiki. tun da daman cikin watan janvier ne ake fara buɗe makarantu ko a rihe su a cikin watan julai ko jun to yanzu ya zamanto shekara ta fara wannan annoba ta dunguro kai gwamnati ta yi bincike mutanen da suke tahiyar da aiki sun ɗauki kuɗaɗen mutane don su ta da aiki in sun ɗauki kuɗaɗe maza maza su maido da kuɗaɗe saboda ba a yi ba aiki ba a buɗe ba makarantu Yanzu kuma mu dawo Najeriya inda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar mana da rahoto na musamman kan yaƙi da ta'ammali da muggan ƙwayoyi a arewacin Najeriya. Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya na ci gaba da ɗaukar matakin hana yawaitar yaɗuwar magungunan da ke sanya mayi a tsakanin matasa a yankunan arewacin Najeriya. Waɗannan magunguna dai irin su Totalin, Tramadol, kodin da dai sauransu likitoci na yin amfani da su ne ta hanyar da ta dace domin baiwa marasa lafiya to amma a yanzu lamarin ya rikidi da ya koma wasu ke yin amfani da su domin bugar da hankalinsu a jihar kano da ke arewacin najeriya da lamarin ya fi kamari a baya kwamandan hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar kano dr ibrahim abdullahi ya ce matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na hana shigo da sanadaran haɗa waɗannan magunguna ya taimaka matuƙa wajen samun sauƙin yin ma'amala da waɗannan magunguna to yanzu suna wahalan gani ko da ta ga tramadol a nan kano ba tramadol ake yawan gani ba sai dai Duk diclofenac wani magani mai kama da na na kashe zafin ciwo shi ake saida ma manoma da masu aikin karfi a kan cewa ana saida masu panadol eh, tramadol maganin tari ko mai kodin shi kuma expectorant ne wanda babu kodin a cikin shi shi a saida mutane a kan cewa mai wannan ne abinda kuma kawo wannan shi ne. hukumar tamu ta yaƙi da shayen kwayoyi ta tara boda su da nafta mm. ba a ba da lasin na shigowa da sinadaran hada magunguna ba a bari a shigo da irin su tramadol na ƙasar nan ta boda da airport da kuma wajen jiragen ruwa in ka tuna an kama wajen kwantena sun fi ɗari a cikin tinkan ko da wolf wanda na tramadol za su zo nan kano to duk wani abubuwan ne suka sa abun suka rabu saboda girgiga ma da aka yanna cewa ka kamar alif dubu biyu da goma sha shida nan ma hukumar mun kora tramadol wajen Tan arba'in da biyar ba to yanzu wannan shekarar gaba ɗaya ba mu kama abin da ya kai ma ton ɗaya ba to kaga yan yana yana raguwa kenan. kwamandan hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar kano dr ibrahim abdullahi to amma ya ce har yanzu akwai wata sabuwar hanyar da matasan ke amfani da ita amma akwai wasu kuma da suka kunna kai waɗanda ba masa cikin doka amma suna sa maye kamar haɗe-haɗen da matasa suke yi matasa mm. su haɗa magi da lakasera da panadol da ruwan shisha ko su haɗa a da lakasera da coca cola da panadol da ruwan shisha mm. irin wani abubuwan da ko da magi to wani abubuwan ne suka kullo kai yanzu matasan suke ta sha saboda karancin waɗancan ɗin. A nan jihar Neja kuwa ma'aikatar lafiya ta jihar Neja ce ta ɗauki matakin shirya wani taro da masu sai da magunguna masu zaman kansu duk a matakin ganin an samu nasara akan wannan matsala. Famasi Abdullahi Muhammad Musa shine daraktan kula da fannin magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Neja. To wato wayanda ma muka tara a wannan taron na yau su ne wayanda suke saya da yawa wato akan kira su wholesalers ne da turanci ya fi man sauki manyan dilolin magunguna to su har kiyara ta a kansu su rarraba zuwa ƙauyuka har inda ma motoci ba su iya zuwa shi ne muke so mu rinka faɗakar da su particularly kamar yanzu a kan yadda covid nan ya zo then kuma mu rinka ja musu kunne akan sayan magunguna wanda za su kawo illa ga jama'a suna sayarwa wato ma'ana magungunan jabu kenan ba, ba, ba jabu ba ne akwai magungunan da ba wai dole jabu kamar ka, eh, tramol kaga an yi shi ne musamman don wanda ya samu hadari yana jin zafi sai a bashi ya yi amfani da shi amma yanzu ga mutum tangaras ya mai da shi kamar gyada akwai yiwuwa ma a ce mutum in ya zo kamar kemis sayan magani in ba an ga takarda cewa ga ciwon da yake da shi ba kai wannan fannin ba tukunna amma da a ce constitution ya ɗauka cewa ba wanda zai sayi magani ba za ka ga magani ba ma sai ka kawo takardar amma yanzu kawai in ka je ka kwankwasa ta taga ma sai a baka ba sani ba mutumin gurgu ne ma koko eh, eh. za a takaice dai kuna yaki ne da batun shaye-shayen wannan miyagun kwayoyi ko kuma dai barkatai yadda ya shafi yanzu da sai a ce wai youth youth irin samari kenan ko ko da 'yan mata amma yanzu abin ya zama da cewa matan aure ma matan aure ma suna shaye-shayen nan wannan ya shafi kamar irin su kodin totalin da su kwarai da gaske ai duk su ne su wayannan dukka wani irin magani da suke da kuɗi za su iya siya su tara suna da license to amma wa za su sayar ma to ba kai wannan munzali da za a ce sai wannan sai wannan ba duk wanda ya zo da kuɗin shi ana sosai da irin wannan maganin ne koko dai muna so su takaita ne eh su takaita wurin takaitawa kuma dole ne sai mun roƙe su su ji tsoron Allah in ba haka ba kai ba za mu ci mar nasara ba Daya daga cikin masu sai da waɗannan magunguna da ya halarci taron na jihar Niger ga abin da yake cewa. Sunana Alhaji Yusuf tamko Pando Gari. Ni ni ne shugaba na kamfanin sai da magunguna wanda ake kira kongoma pharmacy mina a nan mina uh, wannan taro ya zo a lokaci da ya zo daidai da muke fama da wannan annoba kuma a uh, tattaunawa da ake dukkan hanyoyin da ake bi wanda za a takaita wayannan abubuwa shine yanzu ake jaddada ma wayanda suka zo taro muna kuma fata wannan sako zai kai ga ko'ina da ko'ina domin abin ya kai intaha ba yara yara ba ne wanda suke zaune har da matan aure abin ya kai inda duk ba a ma tunanin zai shiga ba gwamnati tana yunkuri ku ta takaita muku sai da wayannan kwayoyi kana ga zai magani eh kamar yadda ita gwamnati ta dauko na takaita mana sai da wannan magani na ta shigo da shi ma daga kasan insha Allah ina ga kwalliya za ta biya kudin sabulu in aka yaya sayan shi yake a wuraren ku ga matasa ko matan ma da kai tsakani da Allah a wuraren mu wanda yake kamfani ne wanda yake registered an samu takaita shi sosai matuka amma sun koma ga mutane wanda suke yi a boye da dama daga cikin matasan da ke amfani da irin waɗannan magunguna dai sun ci suna sha ne domin rage zafin al'amurra. A sunana Abdulhamid Isa. A gaskiya ba wani yanayi ba ne kawai wani lokaci idan na yi shi zan ni irin kawai ba na san irin surutu zan kasance cikin irin wato ka gane ai irin yanayi na dan hankali na ya dan kwanta zan je ni shiru kawai ban san hayaniya da kowa. Sannan kuma wasu lokutan kawai in zan je in shuka rashin mutunci na kawai nikan je ne idan na sha kawai zan je in rinka abin da nake so. kwamandan hukumar ta ndlea a jihar kano dr ibrahim abdullahi ya ce shirya irin wannan taro na jihar niger yana da tasiri matuka. idan ma ai akwai wata manhaja nan da ake yi da ake kira national control master plan Mm. wanda dama yana cikin abubuwan da ya ce gwamnati ta ce a rika yi a haɗu da jami'an lafiya. Ko baya ga wannan ma dai masana halayyar ɗan adam sun bayyana cewa sarakuna iyayen ƙasa da shugabannin addinai da ma manyan maluma na da tasiri matuƙa wajen yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Jami'ar yaƙi da jahilci a Nijar Hajiya Halima Jiddu a hirarsu da Sila Barma. Kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Yanzu kuma mu dawo Najeriya inda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar mana da rahoto na musamman kan yaƙi da ta'ammali da muggan ƙwayoyi a arewacin Najeriya. Wasanni a takaice. Za mu so labarin wasanninmu na ranar yau da Ligue de Nation na kasashen Turai inda a yanzu haka a rukuni na biyu ana can ana karawa tsakanin kasar Ingila ko kuma Anglitar da kasar Denmark a Denmark sai kasar Belgium ko Belgium a wannan rukuni da ke can tana gwabzawa da Island sai rukuni na uku inda Sweden ko Sweden ke kabrawa da Portugal a kasar ta Sweden ko Sweden duk dai a wannan rukuni rukunin kasar faransa da ke rike da kamben duniya na kwallon kafa yanzu haka tana can tana dabsawa da kasar kurwasi ko kuma kurishiya dai a wasannin na league de nation na kasashen turai na kwallon kafa a rukuni na daya league c luxembourg tana karbar bakuncin montenegro sai tsibirin shipr na bugawa da azerbaijan yayin da kasar georgi ko kuma georgia na bugawa da macedon sai kasa armeni ko armenia duniya tana kabrawa da estoni ko estonia yayin da a league d na league de nation din na turai san maren na bugawa da liechtenstein yanzu haka a ci gaba da tseren keke na tour de france wasan tseren keke mafi farin jini a duniya a yau ne aka binciki 'yan wasan da ke halartar gasar ta bana ta tour de france kuma ba dan tseren keke ko guda da aka samu dauke da cutar lumfashi ta mashako ta tarzoma duniya ta coronavirus gaba daya mutum 650 ne dauko daga 'yan tseren keken da masu jagorancin su da masu horar da su da masu kula da su da masu tsara gasar ta tseren keke na tour de france din dukkan su aka bincike su a yau din kamin a zuba da gudu zuwa tsere na kwanaki na tara a yau talata shi ko fitaccen dan wasan kwallon kafan nan dan kasar faransa kiliyan mbappe ya kamu da cutar corona Paris inda ya kasance na biyu a kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa da ya kamu da cutar ta mashako bayan steve mandanda abinda zai hanawa dan wasa buga wasan ligue de nations da ke hada kasar faransa yanzu haka da kasar Croatia. duk dai a wannan lamarin na covid-19 ko covid-19 kungiyar kwallon kafa ta paris saint-germain ko psg ta kasar faransa na fama da ganin 'yan wasanta sun kamu da wannan cutar ta lumfashi inda marquinhos Kylian mbappe icardi di maria Draxler dukkan sun an killace su yanzu haka sanadira kamuwa da cutar mashako ta lumfashi ta gama duniya ta coronavirus abinda ke sa aza tambaba ga soma buga wasannin league n na teburin wasannin kwallon kafa na kakar bana na kasar faransa domin club din na paris saint germain ya kamata a ce ya buga wasansa na farko da lance a a ranar alhamis dinnan ta he goma ga watan satumba shin wannan wasan zai wakana iko a'a a jiran league professional de football ta kasar faransa ta bada amsa duk da yake ta dau mataki a baya bayan nan na cewa kowace kungiyar kwallon kafa za ta bada jaddawalin sunaye yan wasa guda talatin kuma idan goma sun kamu da cutar ta mashako to ba za ta buga wasan ta na gaba ba Shiko shugaban ceo komite international olympic na duniya ya ce duk lamarin da zai wakana za a gudanar da wasannin na olympic a birnin tokyo a shekara ta 2021 ku dai san cewa wasannin na olympic ya kamata a ce sun wakana a wannan shekara ta 2020 sai dai aka dage su saboda yaduwar allobar cutar coronavirus da ta haka yi kasashen duniya haruna mamman bago na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. jami'ai a kudancin jihar california da ke amurka sun tantance mutanen da aka ga su a cikin wata rijiya a arewacin mexico da cewa wasu amurkawa biyu ne 'yan yawon ido wato wasu amurkawa ne 'yan yawon ido biyu Ian Hishoff da Kathy Harvey. A cikin wata sanarwa ofishin mai shigar da kara ta California ya ce tun cikin makon da ya gabata ake neman su. Rahotanni sun ce dukkaninsu biyu 'yan San Diego ne. An gano su ne a lokacin da masu bincike suka ga alamun gawarwakin mutane can cikin wata rijiya a birnin sanada. Har yanzu hukumomi basu bayyana komai kan yadda mutanen suka mutu ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Madina Ɗahiru mai shanu da ta taya da gabatar da shirin. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shirin. Da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.